Bismillahir Rahmanir Rahim. Suraj kashi na talatin da bakwai. Shi kuwa Suraj duk yadda ya so ci gaba da aikin nasa kasawa ya don wani irin bakon lamari ne ke ziyartar gaba ɗaya gangar jikinsa. A kasalance ya rufe laptop ɗin ta da miƙewa tsaye. A hankali ya ƙarasa gaban sif ɗin kayansa. Wani tirikwata jeans ya sanya, yayin da kai tsaye ya nufi kan doguwar kujera da ke cikin ɗakin. Kwanciya yi tare da lamshi idanunsa. Kasancewa ɗan gaji yake, ya sanya bai wani jima ba, bacci ɓarawo ya ɗauke shi. Duk samakon tashin da ta buga, sai dai ta samu ya riga ta tashi. Don kore ta tashi daga baccin, tsarabar ƙamshinsa kawai ya bar mata. Cikin tsanaki, ta wanka. Tana ita da sallah ta ɗauki sassanyen body lotion ɗinta, mai daɗin ƙamshi, ta shiga shafawa a jikinta. Sama-sama ta shafa foda, wani ɗan fink ɗin lipstick ta goga akan labbanta kamar yadda take koyaushe ba ta cika kwalliya ba haka ma yanzu ba ta wani kwalliya ba kayan da aka bata wanda su ne suke mazaunin kayan uniform ɗinta ta sanya tifke dogon gashin kanta ta yi inda ta zira ɗan cin hijab ɗin makarantar tata wanda tsayinta ya kawo harkan cikinta katuwar school bag ɗinta ta rataya bisa kafaɗarta A gurguje haka ta fita daga cikin ɗakin, don kuwa lokacin har bakwai da rabi ta yi. Kamar da can, ba yau ɗin ma Kamal direba ne ya kai ta makarantar. Sosai suka yi murnar ganin juna ita da shukura. Ba ita ta samu daman karyawa ba. Sai da suka fito break. Sosai yau ɗin ma ta ji daɗin makarantar saboda ko ba komai ya kore mata kaɗaici. Ƙarfe biyar daidai aka tashe su. a tare suka jero tare da su shukura. da faske suna hira har suka iso babban kamfan ɗin makarantar tuni direban nasima ya zo ɗaukar ta saboda haka ta yi musu sallama ta tafi tana tafiya kuwa sai ga direban gidan su shukura, shi ma ya zo ɗaukar ta haka suka watse suka bar ziyara ita kaɗai agogon da ke ɗaura a tsintsiyar hannunta ta kalla ƙarfe biyar da minti sha shida na yamma fuska ta ɗan kwaɓe tana mai sake ware idanunta wai ko za ta hango kamar direba. Sannan a hankali haɗaɗɗiyar mota ta kawo kai cikin makarantar, ta ƙara ƙaraso gare ta. Gefe da ita kaɗan, motar wacce ta sha tinta ta faka. Buɗe murfin motar ya yi ta da zuro ƙafafunsa ƙasa. Sannan a hankali ya fito gaba ɗayansa daga cikin motar. Sanye yake da ƙananan kaya yayin da ya manna sunglass a kan idanunsa. San bata kalli gefen da yake ba. Ci gaba ta yi kawai da duddubawa ko za ta hango Kamalu direba, amma abin mamaki ko irin motarsu ba ta hango ba. Wani irin bakon kamshin da ya ziyarci hancinta ne shi ya sanya ta ɗan waiga bayanta don jin daga inda kamshin ke fitowa. Sauke idanunsa a kanta yi daidai da bugawar zuciyarta. Lokaci guda ƙirjinta ya wani irin tsalle kamar zai faɗo. Cikin tsananin mamakin ganinsa ta ɗan zaro idanunta waje. wani irin ƙayataccen murmushi ya yi mata cikin takunsa ya ƙara ƙaraso gab da ita tsakaninsu bai wuce saura taku ɗaya ba ya tsaya tare da limshe munafukan idanunsa sunglass ɗin ya zare daga kan idanunsa inda ya ware su tas a kanta wani irin kallo mai ɗauke da tsananin shauƙi ya bi ta da shi cikin kwantar da murya ya ce i miss you so much baby ganinki ya fiye min komai a yanzu I love you so much. Faruk ya ƙare maganan yana mai bayyana zallan shauƙin da ke ransa a fili. Kanta ta sunkuyar ƙasa, samun kanta ta yi ta kasa ce masa komai. Ba tare da zato ko tsammani ba, ta ji ya kamo hannuwanta. A razana ta ɗago kanta ta dube shi, kansa ya langwabar gefe cikin salo irin nasa ya ce, Ba zan iya jurewa rashin ki ba, duk da na san cewa an yi miki dole wajen aura masa ki. Ina son ki ziyada. burina shine kasancewa da ke please kar ki ce zaki rabu da ni please kar ki ce zaki ki aminta da ni ina son ki yi ƙari maganar yana mai ƙoƙarin murza in yatsun hannunta gaba ɗaya ta ruɗe tana ƙoƙarin zara hannunta amma riƙon da ya mata ba na wasa ba ne daidai lokacin wata haɗaɗɗiyar mota ƙirar formatic ta kawo kai cikin makarantar gaba ɗaya fiye da rabin ɗaliban makarantar kowa ya kama gabansa 'yan tsirari ne kawai suka rage irin su ziyada da ba a zo ɗaukar su ba da wuri ba a hankali ya yi fakin ɗin motar inda ɗaukowar da zai yi idanunsa suka yi masa mummunan gani Ganin da ya sanya ƙirjinsa wani irin dokawa garin da ya sanya jin wani irin ɗaci a makoshinsa Ganin da ya sanya jin wani irin jiri yayin da wani irin tari ya taso masa har ta kai ga numfashinsa na ƙoƙarin carkewa. idanunsa ne suka kada suka yi ja lokaci guda gargasan da ke kwance a jikinsa suka mimmike idanunsa ya rintse yana mai jin wani irin abu da ya taho ya tokare masa makoshi cikin yanayi na tsoro ta shiga girgiza kanta da ƙarfi ta fuske hannunta da ke cikin nasa hawaye ne suka shiga gangarowa daga kan fuskarta da sauri ta juya da niyyar barin wajen idanunta ne suka sauka a kansa inda yake zaune a cikin motarsa yana kallon su. Wani irin bugawa kirjin ta yi, take wani irin mummunan faduwar gaba ya riske ta. Wasu sabbin hawaye ne suka kwaranyo daga cikin idanunta zuwa kan fuskarta. Wani kwantaccen murmushi Faruk ya sake tare ɗan satan kallon Siraj wanda ke zaune a cikin motarsa. Inda ya ɗauke kai ya kamar bai gansu ba. Murmushin mugunta Faruk ya yana mai jin wani irin sanyi na ratsa zuciyarsa. komai da gangan yayi don kawai ya kuntata zuciyar Siraj ɗin. Yana sane da zuwan Siraj ɗin, shi yasa ya rike hannayenta. Duk da cewa sha'awar da yake mata na da yawa, amma kuma a wani bangaren na zuciyarsa yana jin soyayyarta. Hannunsa ya kai da niyyar sake taɓa hijab ɗinta. Sai dai ya yi rashin sa'a don kuwa ta so soma tafiya. Hannayensa ya zira cikin aljihun wandonsa, inda ya ƙura mata idanu, ya ƙura wa bayan nata idanu. Tsoro da fargaba ne abin da suka cika zuciyarta cikin yanayi na sanyi da jikinta yi ta ƙaraso jikin motar cikin tsoro ta buɗe motar ta shiga sassanyen ƙamshin turarensa da ya bugi hancinta ne ya sanya tsigar jikinta mimmiƙewa cikin rashin kuzari ta shiga cikin motar kafin mata ta daidaita zamanta ya figi motar da wani irin speed kan faruk da ke tsaye da motar ihu ziyara ta sanya tare da rantsa idanunta don ta ga da gaske kan faruk ɗin ya nufa sai da ya kawo gab da faruk ɗin sannan ya taka wani irin birki wanda ya sanya har sai da kanta ya bugu da gaban motar ido cikin ido suke kallon juna shi da faruk ɗin wani irin kallo wanda ke kunshe da zalla gargaɗi siraji ya watsa wa faruk tare da yin wani irin ribas murzas siyarin motar ya yi cikin wani irin speed ya nufa hanyar fita daga cikin makarantar yayin da ya buɗa wa faruk ɗin ƙura daga kan jikinsa har izuwa kan fuskarsa da gudu masu gadin gate ɗin makarantar suka mammatsa gefe sakamakon ganin yadda motar ta yo kansu da ƙarfi faruk ya rintsa idanunsa yana mai jin wani irin baƙin ciki na ratsa zuciyarsa kallon jikinsa ya yi gaba ɗaya kayan jikin nasa sun ɓaci da ƙura ransa ne ɓaci sai dai kuma tunawa da ya cewa ya isar da saƙon da yake so na baƙin ciki a zuciyar siraj ya sanya shi jin sanyi a ransa. Haka ya shiga motar ya bar makarantar, zuciyarsa na kisima masa abubuwa da yawa. Sosai ta tsorata da irin gudun da yake shararawa a kan babban titin. Cikin rufewar idanu yake tukin, gaba ɗaya jikinsa rawa yake yi. Tsananin ɓacin rai ne kwanci akan kyakkyawar fuskarsa. Sosai zuciyarsa ke tafasa, wani irin ɗaci yake ji a makoshinsa. Idanunsa ne suka sake kaɗawa suka ja yadda jijiyoyin da ke kansa suka mimmike inda suka fito suka yi rudu-rudu. San baya ko iya ganin gabansa da kyau, da yawan motoci ke kauce masa a hanya, don kuwa kowa ya ga irin tukin da yake yi ya san ba na lafiya ba ne. Wani irin mahaukacin hon yake dannawa kamar zai ɗage unguwar ga baki ɗaya. Da wani irin hanzari mai gadin ya wangale masa gyaɗin gidan. Don shi kansa ya tsorata da irin yadda mai gidan nasa ke danna hon kamar zai tashi sama. Da gudu ya tura hancin motar ciki wani irin mahaukacin fakin yayi inda ko sakan ɗaya bai ƙara a cikin motar ba ya buɗe murfin motar ya fice wasu sabbin hawaye ne suka silaro daga cikin idanunta sosai ta hango matsanancin fushi a kan fuskarsa jikinta a matuƙar sanyaye ta buɗe murfin motar ta fito ko da ya shigo cikin falon kai tsaye bai duru mai wuce yana shiga ya buga kofar da ƙarfi cikin yanayi mai ɗauke da sanyi ta shigo cikin falon Ganin ba ta gan shi a cikin falon ba ne, yi sanya ta zubewa a kan sofa. Idananta wanda har yanzu ke tsiyayar da hawaye ta limshe. To masu sauraro, a nan za mu dakata a kashi na talatin da takwas. Sai mun ƙara haɗuwa da ku a kashi na talatin da tara. Kada dai ku manta da yin subscribing kana ku taɓa alamar ƙararrawa domin ku dinga kasancewa da mu a kowane lokaci.